barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis wanda shine yammacin ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ari wa sallam daidai da lissafin ashirin ga watan maris 2025 daga masallacin area 8 a garki cikin birnin tarayyar najeriya abuja inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana mai albarka ah, wannan shine darasi na goma sha biyu a cikin tafsirin suratul baqara insha Allah za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 26 inna Allah la yastahi an yadriba mathalan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

lalle Allah baya jin kunya an yadriba matsalan ya buga wani misali ma ba'udatan kamar sauro fama fauqaha ko abin da ke sama da sauro fa amma alladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani fa alamuna Annahul haƙƙu sai su san cewa shi wannan misali da Allah ya buga gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu wa amma alladhina kafaru waɗanda kuma suka kafirta fa yaquluna sai su dinga cewa ma za arada Allah bi hadha masala wani irin misali ne Allah yake so ya buga da wannan yudillu bihi kathira Allah yana wato yana batarwa da yawa da wannan misali wa ya hadibihi kafira kuma yana shiryatawa da yawa da wannan misali kuma yudillu bihi illa fasiki. ba waɗanda yake batarwa da wannan misali sai waɗanda suke fasikai wannan ita ce aya ta 26 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara akwai bayani game da ne sababin sauka wannan aya ya zo a cikin tafsirin al'imamu al-babari jami'ul bayan daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas da kuma ibn Mas'udin Allah ya fara musu yarda cewa da ma wasu sahabbai waɗanda ba waɗannan ba cewa lokacin da Allah madaukin sarki ya buga waɗancan misalan na baya da muka karanta almisalun nari wal misalul ma'i da Allah ya ce masaluhum ka masal da sauka da nara da kuma auka sayyibin minas sama'i wannan misalan guda biyu da aka buga game da munafukai iri biyu munafukai waɗanda suke fafir munafukai babu arziki a al'amarinsu da munafukai masu sauƙi-sauƙi waɗanda ta yi su iya tuba daga baya su ne almisalin nari wal misalul ma'i to da aka buga wannan misalin sai munafukan suka dinga cewa Allahu a'ala wa ajallu an yadriba hadhihi al suka ce wannan zancen ba gaskiya bane su Allah da suke bautawa suna ganin ya fi ƙarfin a ce yana buga misali to da wannan zancen kawai ƙarya ce ta mallaci fa anzalallahu ta'ala hadhihi la'ayata. shi ne sai Allah ya saukar da wannan ayar yana bayyana musu cewa shi a wurin sa buga misali ba wani abu bane wannan shi ne abin da aka ruwaito a cikin tafsirin ibnu Jarir bin akwai kuma wata magana har ila yau daga Arabi ibnu Anas wani malami cikin malaman tabi'ai masanin fasara alkur'ani wanda shi kuma yake faɗan wata zance a kan cewa wannan misali ne kawai wanda Allah ya buga ba tare da wani sababi ba domin dama ayoyin alkur'ani akwai wanda suke da sababin sauka akwai wanda kuma suke sauka ba tare da wani sababi ba su ne ake ce musu akwai wato annuzul al-ibtida'i ayar da Allah ya saukar ba sai da wani abu ya faru na munasaba sannan akwai kuma annuzul as-sababi shine wani abu ya faru sai a saukar da aya shi ar ibnu anas yana cewa wannan aya ba ta da alaka da wani sababin sauka a wurinsa wannan misali ne kawai Allah ya buga na ƙwaron sauro da ɗabi'a halittarsa yadda zai yi kama da ɗabi'ar rayuwar kafirai da su da munafukai cewa sauro wata halitta ce wadda in tana cikin yunwa sai ta zauna lafiya da zaran ta ƙoshi sai mutuwa da zaran ta yi kiba sai ta mutu to haka waɗannan mutanen suke su kafirai da munafukai waɗanda suke cikin wato yanayi na da zarar sun samu ta ɗaukaka a duniya to sai su ƙara halaka game da Allah yake faɗa cikin an'am falamma nasu hazzan mimma zukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah ya ce yayin da kafirai suka manta abinda muka aiko musu na wa'azi sai muka buɗa musu duniya ta kowace fuska har suka manta da abinda suke a duniya suka, biye mata Allah ya ce sai mu muka kamu kamun da yanzu yanzu na muka kama su za su rai daga samun wani alheri gaba ki daya sannan kuma aka ruwaito daga katada Allah ya kara masa rahama cikin malaman tabi'ai shi ma yake cewa abinda ya faru da Allah ya buga misali game da al'ankabut a cikin suratul ankabut da Allah yake cewa matalul ladina takhadhu min dunillahi ka kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna buyuti albuyuti labaitul ankabut Allah ya buga wannan misalin yace misalin mutanen da suka rike wani koma bayan Allah suna bautata mishi kamar misalin giza-giza ne da ya ce wai yayi gida alhalin kuma gida mafi rauni gida mafi karancin wato nagarta babu kamar gidan giza-gizo Allah ya buga misalin giza-gizo Allah kuma ya sake buga misalin ƙuda da Allah yake cewa inal ladina yad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban wala ma'uda, ta cikin sautul hadis waɗanda kafirai suke kira kuma bayan Allah ba za su iya halittar ƙuda ba ƙuda za su yi gangan ko ba za su iya ba sai munafukai da kafirai suka ce to me ya kai Allah kuma yin misali da ƙananan halittu da halittu marasa wata kima ƙuda da kuma gizo-gizo ta wannan zancen babu wani armashi a cikinsa sai Allah bada sarki suka da inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha wannan wannan zancen na uku al-imam ibn kathir yayi ishara zuwa ga rauninsa yace ba dan komai ba saboda wadancan surorin guda biyu suratul ankabut da suratul hajji da aka buga misalin ankabut da misalin kuda surori ne makiya. wannan kuma da ake yi a nan suratul Baƙara sura ce madaniya kuma bai dace da sirrin alkur'ani a ce wata matsala ta faru tun a makka da ya kamata a bada amsa bai bada amsa a kanta ba da aka zo madina amma wasu malamai suna ganin ba matsala ba ne wannan kamar an haɗa matsalolin ne da yawa aka bayar da amsa a kansu so da aka ta iya duka waɗannan abubuwan guda uku su haɗu su zama sababin sauka ayar wato maganan da munafukai suka yi akan almisalul nari wal misalul ma'i da kuma maganan da wasu kafirai suka yi tun ana makka akan misalin ankabut gizo-gizo da misalin ainihin wato azubab kuda da kuma ganin dacewar da Allah ya yi na ya haɗa duka waɗannan maganganu ya yi kwankwatsa a kansu sai Allah ya saukar da wannan aya faɗinsa inna Allah la yastahi an ba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana ta buga misalai iri daban-daban qur'ani cike yake da misalai da ainihin wato abubuwa na daukan izina mun ji misali game da al'ankabut nan mun ji misali game da sauro mun ji misali game da kuda Allah ya ambaci kudan zuma wa auhayna ila an-nahli ila an-nakhli an takhri min al-jibali ila an-nahli an takhri min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushuna Allah ya ambaci annam قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ita ce tururuwa Allah ya ambace ta Allah ya ambaci kudan zuma duk waɗannan wasu ƙananan halittu ne a idan mutum amma kuma halittu ne 'yan baiwa wanda suke ɗauke da abubuwan ban mamaki da abubuwa da ke tabbatar da ya kudura Allah ga wanda ya nazarin su ko ya san su a ilmance ko a kimiyyance zai baka labarin yaya ƙuda yake yaya sauro yake yaya gizo-gizo yake yaya rayuwar tururuwa take yaya rayuwar ainihin wato ƙudan zuma yake waɗannan halittu halittu ne ƙanana masu al'ajabi ne yawa hakanan kuma lokaci Allah yakan buga babban misali da ya shafi buwayarsa ya shafi siffofinsa ya shafi ainihin ƙudurarsa kamar Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi mishka kaga wannan misali ne game da zatin Allah madaukakin sarki babban misali kamar fadan Allah madaukakin sarki misali a alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama Allah yana buga misali game da nagarta aiki da yadda yake tabbata ya sake buga misali game da munin aiki da yadda yake lalacewa lokaci guda wannan yana cikin suratu ibrahim Allah wani lokaci yakan buga misali game da bayin Allah game da imanin ko rashin imanin wa daraba Allahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in mimma eh, ala shay'in go wa man razaqnahu rizqan hasana minna rizqan hasana cikin suratul nahl to suna nan da yawa irin waɗannan a cikin alqur'ani sai iya wanda kai gabaki dai sai Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma ya'qiluha illa al alimuna cikin ankabut Allah ya ce duk waɗannan misalayya muna bubbuga su ne ga mutane babu wanda yake gane su sai mai ilimi to anan dai gashi Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da wannan ainihin halitta ta kuda abin ta sauro Allah ya ce inna Allah la yastahi Allah baya jin kunya lafazin yastahi asali daga alhaya'u kunya alif da sin da ta da aka kara a nan ida ce ba ta ba da irin karin ma'anar da malaman sarfu suke cewa litsarar ma'anar shi kawai Allah baya jin kunya kuma da Allah ya faɗa a nan da kuma faɗin Allah a wani waje wallahu la yastahi min alhaq a cikin batu game da ainihin wato auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Zainaba wallahu la yasahi min alhaq Allah baya jin kunyar fadan gaskiya wancan alif da sin da ta muka ce dan mubalaga ne to nan an kore yiwuwar jin kunya sannan a wani waje kuma an tabbatar da jin kunya kamar yadda yake cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sunan Abi Dawud da waninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra le Allah ubangijinku mai jin kunya ne kuma mai karamci ne yana jin kunyar wani cikin bayinsa ya ɗaga hannu ya roƙe shi kuma ya maimai da hannunsa ba tare da ya amsa mushi ba to haka kunyan da aka tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki daban da wancan kunyar da aka koyi kuma dukkaninsu biyu daban da irin kunya ta mutane menene kunyan da aka kore wa Allah shine jin kunya da ke hana faɗin gaskiya jin kunya da ke sa mutum ya nauyin baki ya ki faɗin abinda ya kamata ya faɗi Allah baya jin kunyar ya buga misali saboda misalin ya dace a buga shi Allah baya jin nauyi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji nauyi kamar yadda Allah yake ce masa wa takshannaka wallahu ahqqu an takshahu Allah yake cewa kana jin shakkan mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji nauyin ya fada wa mutane wani cikin sakonin da Allah ya fada masa ya fada saboda sakon ya shafe shi ne to ana so idan abu ya shafe ka ya zama kana da jin kunya jin kunyar fadan falalarka jin kunyar fadan bukatunka jin kunyar ziga kanka to wannan mutane ana so su ji wannan kunya shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya yi shi ko Allah madaukakin sarki mun karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin ahabbu ilayhi almidhata min Allah babu wanda ya kai Allah son a yaba mishi walidhalika madaha nafsuhu shi Allah yake ban kansa to siffa Allah daban da ta mutane to kunya da ake korewa Allah ita ce kunya da za ta sa ka ji nauyin faɗan abin da ya kamata ka faɗa to Allah zai jin wannan kunya saboda idan Allah bai faɗa ba to zai zama cewa an samu na naƙasu a cikin saƙon Allah ke amma Musa bil adama to wannan yana da gaske abinda ake so mutum yi kunya da aka tabbatar wa da Allah ita ce wadda aka faɗa a cikin ɗayan kalmar hayiyun karimun Allah yana da kunya ta fuskar bayarwa menene rashin kunya a nan shi ne abinda ya kamata ka bayar kana da shi a roƙe ka ka ƙi bayarwa to ka yi abin kunya ka yi abin kunya yin ka ƙi bayarwa to Allah baya yin wannan abin kunya wato abinda an ji za a ga baka kyauta ba Allah baya yi irin wannan abun kunya saboda haka Allah yana da karamci yana jin kunyar wato yana jin rashin kyautawa a ce an roƙe shi bai bayar ba ina jin ko a hausa lafazin kunya yana da ma'ana da yawa da za a ce ma sunan shi abun kunya daban da da ake ce ma jin kunya daban da da ake ce ma kuma rashin kunya kaga rashin kunya raina mutane mutum yau ma na gaba da shi maganar banza jin kunya kuma mutunci da karamci da sanin ya kamata ina da ake so a gani da ɗiyamaki ce tana da jin kunya wato tana da nauyin baki tana da da kamewa sannan in aka ce kuma wato wani bai da kunya to ana nufin tsagera tsagera ne shi mara hankali ko mara mutunci so da ka abinda aka kore a nan shine jin kunya da ke hana faɗan abin da ya kamata a fara wanda aka tabbatar kuma shine wato abinda wato yake na cikin karamci game da jin nauyin masu roƙo da masu neman bukatu to Allah ba a roƙon shi bukata ya ƙi badawa saboda karamci ina fata mun gane Allah ya ce ma ba'udata inna Allah la yasayi an yadriba masalan mai magana game da buga misali ma ba'udata wannan lafazi na ma Eh, malaman nahawu da malaman qur'ani sun yi magana akan wani irin ma ce anan domin lafazin ma iri daban-daban ne a cikin larabci kuma wannan ta zo da wani jirwaye da kamar wanka wacce ce ita wasu suka ce a nan ma ta zo ne littakalil don nuna karancin abin ƙarƙashin haka sai zama ba'uda badali ne kama Allah yana cewa inna Allah la yadribu masalan ma ba'udatan Allah ya baya buga kowane irin misali ko dan hakan nan shine ma'anan ma misalin ma wani dan karami ba'udatan kai ko da ma kamar karantar abin nan eh, eh, sauro wasu suka ce a ah, ma'anan na kira ce mausufa akwai abin da suke ce ma na kira ce mausufa wato ma na kira ce sai aka siffanta ta da ba'uda wasu kuma suka ce a nan ma mausula ce ma'ananta inna allaha la yi an riba masalan masalan darabahu bil ba'uda ko allazi darabahu bil ba'uda wasu kuma suka ce a nan ba'uda din nan abin da ke bayanta wato ma abin da ke bayanta saboda an goge wani abu ne ma'anar da ce inna Allah la yasani an yadda riba masalan ma baina ba'udatin ila ma fawqaha Allah baya jin shakkar buga misali tun daga kan matsayin kudan sauro har zuwa abin da ke sama da shi wannan ne duka mangaro na malamai da suka yi Allah ya saka musu alkhairi ba'udatan sauro muka lura a nan sai a kawo lafazin da ba'uba da ta'ul don ya nuna ko dai ismul jin wanda za a ce shajaratun bakaratun ko kuma ismul unsa idan muka ce wancan ne ba'uba yana nufin ismul jinsi wanda dama jam'in shi aka ce ba'uda sai a ce ba'ud kamar yadda a ce shajaratun sai a ce shajar kamar yadda a ce bakaratun sai a ce bakar yana daga cikin jam'i a larabci wanda ake ta hanyar rage harafi maimakon karawa ko kuma a ce a'a ba'uda a nan ana nufin kamatan sauro inna Allah la yasahi an yadriba masalan ma ba'uda Allah baya jin kunyan buga misali ko da zai buga da kamatan sauro a wannan zancen yana da ƙarfi kwarai musamman idan mutane suka malami na ijazul qur'an suka dinga tasawul akan ta me yasa ba a ce al-ba'udu ko a ce ba'udan me sa aka ce ba'udatan kamar yadda a can Allah yake magana yake cewa da yace a ah, kamar sarin an an kabuti amma sai ce ittakhazat baitan ba ce ittakhadha baitan ba akai ta'abiri da fi'ili da ke cewa mace take aiki. wataƙila saboda an ce macen gizo-gizo ita take gina gidanta wallahu ala to anan ba mu lura da wasu abubuwa da yawa da suka shafi sauro da farko al'imamu ibn ashur a cikin tafsirinsa a tarihi wata nuri yake cewa alba'udatu wahidatun alba'udu wahidatul ba'udi in aka ce ba'uda wato shine sauro kwaya daya jam'in sa sauro ko sauraye sune alba'ud yace wa hiya hasharatun saghiratun ta'iratun zatu khurqumin daqiq taqumu 'ala al-insan litamtassa bi khurqumiha min damihi ghidha'an laha yace wani ɗan kankanin ƙwaro ne sananne wanda yake da wani dogon hanci ɗan ƙanƙani mai kaifi wanda yake yawan kyakkyawa inda ɗan adam yake yana tsotsan jinin ɗan adam yana rayuwa a kan shi wato rafi daga tozai bilhamush zuwa da ƙarshen maganarsa wannan ta'arifin da al'imamu ibn ashur ya mai eh, sauro ke wani ɗan ƙaramin halitta wanda yake kwaro ne mamugunci mai yawo yana tsotsan jini to wataƙila shi alimamu ibn ashur a nan tunda ba malamin kimiyya ba ne iya abin da ya sani ke Allah ya gafata mai Allah ya saka mai da alkhairi haka in muka ga muka kalli bayar da shi ko kuma tun kafin shi malamai a cikin fannoni daban-daban na musulunci su yi magana akan wannan kamar abul baka addumai a littafin sa mai suna hayatul hayawan kubra yana cewa game da game da sauro wa mimma alhamahu Allah ta'ala daga cikin abin da Allah ya kimsa wa sauro annahu idza jalasa ala udwin min a'da'il insan idan sauro ya zo ya tsuguna akan wata gaba ta dan adam la yazalu yatawakha bi qurqunihi al-misam ba zai gushe ba yana yana kaiwa ya kawo da hancinsa wanda yake mai guba allati ya min hal'arab wanda yake fitar da wani enzyme yake fitar da wasu wasu kwayoyin halitta daga jiki li annaha arqu basharatin min jillatil insan yana nan yana yana bin mafitan mafitan zufa a jikin dan adam fa idza wajadaha in ya samu rani wada a kurkumahu fiha sai saka wannan hancin nasa a ciki a nan ne sai tsotsi jini yamtassu dama ila an yanshakka au ya mutu zai tsotsi jini sai ya koshi ko kuma har ya mutu aw ila an yi ya'jiz an tsairan ko kuma ya kasa tashi fa yakunu zalika sababu halaki daga nan sai ya halaka garin shan jini yake mutuwa malam ya ci gaba da cewa malam addumairi kenan ya ce wa min ajibi amrihi annahu rubama qatala al-ba'ira wa ghayrahu min zawati al-arba'i Daga gaskiya abin mamaki shine sauro na iya kashe raƙumi ko ya kashe wata halitta mai kafa hudu kamar saniya ko rago ko makamancinsa fa ya buƙa tsarihan fi sahara ya cije shi ya yadda shi a cikin daji fa tajtani ustiba'u hawlahu har kerkece tsara kan shi wa tsayi allati ta'kul jiyaf tana jira su cin mushi fa man akala min ha shay'an mata li tawaffutihi idan irin wannan sauran da ke harbin raƙuma da shanu ya kashe su idan ya mutu gawar ma idan wata dabba ta ita ma sai ta mutu kisa za ka ga saboda wannan abin mamakin na sauro larabawa tun a da suke yawan buga misalai da shi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha shurbata ma'i ko a wata riwaya masu kiya kafiran da a ce a wurin Allah duniya darajarta ya kai fuffuken sauro to da kafiri ba zai ji daɗin koda ruwa ba a cikinta haka a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yake cikin bukhari da muslim manzo Allah yake cewa inna allaha innahu la yu'ta bir rajul al azim as samin yawm al qiyamah rana al qiyamah za a zo da katon mutum koshashe mai kiba la yazinu inda Allahi janaha a wurin Allah daraja shi ba ta kai daraja fuffuken sauro ba sai ke cewa ikra'u in shi'tum lafi yau malki ya mace wazna in ka karanta wannan aya wannan tuntuni kenan malaman musulunci suke ta bincike da tattaunawa akan sauro da ƙoƙarin fahimta wai me yasa Allah ya buga misalin nan da shi har aka zo wannan zamanin zamanin da turawa suke ganin sun ci gaba sai a 1902 uh, uh, yau fiye da shekara 123 aka samu wani mutumin kasar birtaniya wani likita wanda asalin shi physiologist wato likita ne mai bincike akan gabobin dan adam da jujjuyawar gabobinsa ana ce da shi sir ronald rose yan boko na sun san shi wannan mutumin shine wani bincike na musamman akan wani nau'i na sauro da ake ce mishi da larabci ana ce mishi anabolio suna ce mishi da ingilishi anapolin mosquito waɗannan anapolin mosquitoes su ne dai waɗannan sauro namu da ka sani masu rarrabawa mutane malaria ya wani bincike na musamman da shi da kin ɗinsa na risata suka gano cewa sauro a napoleon ne ke yawo da ƙwayar cutar da ake cewa malaria parasite wadda ake cewa da turanci ƙwayar cutar malaria kuma suka gano cewa macen sauro ita ɗaya take wannan lalata namiji baya yi to kaji sirrin da ya sa Allah ya ce ba'uza kamatan sauro saboda ita ce shaidaniya shi namijin baya ma zuwa kusa da dan adam baya neman komai a jikin dan adam abincinsa yana samun shi daga tsirrai daga itatuwa da furanni da ganyayyakin da ke jikin bishiyoyi amma ita macen ita ce ke zuwa ta ɗebo wannan ƙwayar cutar da ake cewa malaria parasite daga duk inda ake samun datti ko ƙazanta a nan wannan ƙwayar cuta take breeding sai ta kuma ta ɗauko ta ta sa ta a cikin bakinta a bakinta tana da wani storage capacity da wani wuri kamar ka ce yadda ake storin magani a cikin sanyi kai ya lalace tana da ma'ajiya take aje wannan ƙwayar cuta wadda sai ta bari ta zo jikin mutum ta soka waɗannan haƙora nata a jikin mutum ta huda ne zaka ji zafin huda wannan shi ne cizon sauro sai ta mata fesa wannan ƙwayar cuta a jikin ɗan adam Ka ku kaga wannan wannan halitta ta kai abin mamaki kuwa ka duba ka ga irin bala'in da cutar sauro ke sawa a cikin al'umma irin ɗaruruwan dubban mutane ko ka ce miliyoyi da ciwon sauro ya halaka a cikin tarihin cutukan bil'adama irin kuɗaɗen da ake kashewa domin gabatar da bincike da ƙirƙirar magunguna da sarrafa su don yaƙi da cutar malaria wanda a gama ya ƙata ba kuma ce wannan ɗan ƙanƙanin halittar shi yake shi yake kawo ta wannan mutumin da ake cewa ronald rose ya ci kyautar nobel prize a wannan shekara ta 1902 a sakamakon wannan binciken wato wata kyauta da ake bayarwa da take nuna wanda ya fice a ilimin kimiyya a shekara an ba shi wannan kyautar duk da yake akwai wani controversy da bi bayan kyautar wanda yake so zai iya ya je ya duba kafin shi kafin Ronald Rose ka ji malamin musulmai duk sun san abubuwa duk da su ba su bincike irin nashi na keke da keke na laboratory ba shi sai da ɗauki wajen wata shida yana wannan binciken akan waɗannan ƙwayan sauro yana gwada abin da suke yi a jikin wasu halittu wanda ba ɗan adam ba a jikin tsuntsaye da makamantansu malam musulunci sun gano tuntuni cewa sauro yana da ido sama da ɗari a jikinsa shi sa ka kafin ka buge shi ba ƙarama aiki ba din da ka ɓullo zai ganka cewa kuma yana da zuciya a jikin shi ƙwaya uku ce ba ƙwaya ɗaya ba ce sannan kuma yana da haƙora a cikin ɗan bakinsa har guda arba'in da takwas duk waɗannan abubuwa ne da aka yi kodin ɗinsu scientifically da wasu abubuwa da yawa da ba za mu ce bari mu ta faɗansu ba tunda nan ba ajin biology ba wannan kawai muna faɗan su ne don mu gane muhimmancin misalan da Allah yake bugawa in ka koma wurin kuda haka za ka jirin waɗannan bayanan a game da shi in ka koma wurin kudan zuma ko gizo-gizo ko duk wani abu da Allah ya buga misali idan ka nazarce shi a ilmance za ka ga cewa lallai ashe misali ne na gaske al'amarin ba na wasa ba ne saboda haka wannan a ah, halitta da ake ce ma sauro wata kwaya wata halitta ce ga tare kankanwa amma mai ban mamaki daga cikin wajihin da aka buga misali da ita shine ɗabi'ar rayuwarta wadda duka wannan lalatar da sauro zai yi zai yi ta ya gama ne a cikin maximum of seven days daga ran da aka haife shi zai wuce kwana bakwai yake mutuwa amma a cikin kwana bakwai nan zai haddasa kuma ce za ta haddasa wannan aika aikan mai yawa kaga dai takan sa ciwon malaria takan sa wa mata masu ciki malaria in pregnancy wanda yake ya haifar da dan cikin ya ki girma irin girman da ake so wanda yake haifar da dan cikin ana iya haifan shi da jaundice irin wannan idanun yalo wanda yake haifar da bari yana iya zubar da cikin kai yana iya kashe ma mai cikin mata masu zuwa awo sun san yadda likitoci da nurses suke matsa musu akan su kula da lafiyarsu kuma su rayu nesa da sauro saboda zai iya illata musu babies su ko rayuwarsu sannan yana iya haifar da annoba ta cizon sauro ta zama ta game gari ko ina aitai sannan yana iya kuma yana ciwo malaria tana iya kashe mutum zazzabin cizon sauro ya kashe mutum ya ma kashe mutane da yawa Za ka zaga hukumomin lafiya na duniya tun daga unicef da wacece da na jihohi duka suna da program ta musamman don yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro kamar da ake ce mata ashe shi nan a cikin ƙur'ani Allah ya gwada mana misali to wannan wajahi na ɗaya kenan wajahi na biyu shine wajahin alaƙar da ke tsakanin sauro wajen irin ɗabi'arsa ta makirci da alaƙar da ke tsakanin munafakai da aka ambata da ɗabi'a su ta makirci yadda sauro ke matsan mutum lafiya ya cutar da shi haka munafiki yake matsan mutum mai imani ya cutar da shi sannan wajihi na uku malamai suka ce saboda abin da ke kawo watin sauro mai ke kawo sauro waje ƙazanta rashin tsafta shi ke kawo sauro waje da akwai kwatani akwai uh, shuke-shuke da ba a tsaftace su akwai datti da bola don Allah ya so za a samu sauro a wajen ba haka bane to haka kuma kenan me ke kau da sauro a waje shine tsaftace muhalli da gyara wuri ko ina a share a gyara a tsaftace to me ke kawo munafurci da kafirci a waje shine jahilci da rashin karantarwa da rashin wa'azi da rashin mai da martani ga barna kwatankwacin yadda dattiɗin can da rashin tsaftace shi ke kawo sauro to haka idan ga musulmai suna raye ba sa karantar da addini ba sa ainihin wato yin raddi ga shigohi da bidiyoyi da kafirci ba sa yada gaskiya to sun ba da dama kenan dattin barna ya taru daga na a samu kafirci a samu munafirci suna daga cikin wajihin buga misalan guda uku da malamai suka fita. so da babu shakka shi wannan misalin ba misali ne da ya kamata a yi undermining ɗinsa a raina misalin a cewa bai da fa'ida ba yana da fa'ida mai yawa malamai da yawa masana na fannonin ilmomi daban-daban sun yi rubuce-rubuce da yawa a kai littattafai da articles da makaloli wanda da yake da sha'awar bincikawa zai bincika ya gani da yarurruka mabambanta da ingilishi da arabiya da faransanci da makamantarsu akwai waɗanda a sanadiyar bibiyar sawun wannan misalin da Allah ya buga a sanadiyar haka Allah ya shirya da su zuwa ga addinin musulunci cikin kafirai masana 'yan boko masu bincike waɗanda suka ce wai bari su bincika su wai menene ma'anar wannan misali na sauro abubuwan da suka gano suka gane lalle wannan halitta ce daga cikin halittu masu ban mamaki da Allah madaukin sarki ya halitta Allah ya tsare mu daga sharrin munafukai da kafirai da sauran batattu to wannan kenan a takeice kwarai game da ba'udatan da Allah yake sai Allah yake fa ma fauqaha ko kuma abin da ke sama da sauro anan akwai fasara tana da ma'ana guda biyu me ma'anan abin da ke sama da sauro ko da zama sama da sauro wajen karantarsa da kuma tunanin munafukai akan rashin dacewarsa da ambace shi wato Allah zai iya buga misali da sauro in ya ga dama zai iya buga misali da abin da ke sama da sauro wajen karanta da abin da ke sama da sauro wajen ganin cancanta a yi misali da shi fasara ta ɗaya kenan fama fauƙaha ko kuma Allah yana da yancin ya buga misali da sauro ko ya buga misali da abin da ya fi sauro girma da abin da ya fi sauro fitowa fili da abin da ya fi sauro saurin a fahimci me yasa ainihin wato aka buga misali da shi wannan zantukan duka malamai sun yi su game da wannan al'amari na misalin da aka buga akan sauro Allah ya ce fa ma fauka fa amman lazina amin kaga waɗanda suka yi imani muminai fa na su san san cewa annahu al cewa shi wannan misali da Allah yake bugawa gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu wato su muminai da suka yarda da alkur'ani suka karɓi alkur'ani suka gazgata abinda Allah ya bayar a alkur'ani na labarai suka gazgata abinda Allah ya faɗa alkur'ani na umarni suka gazgata abinda Allah ya faɗi alkur'ani na hani da kistoshi da misalai to sun yarda da wannan misalin mu musulmai mun yadda kuma muna ganin cewa wannan misalin misali ne mai matuƙar fa'ida da Allah ya buga kuma daga cikin abubuwa da ya kamata mu yi ne a cikinsu, mu lura da su mu fitar da darussa masu yawa da hikimomi masu yawa a ciki kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gasgata duk abin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da kuma sauran mu'minai wannan wajen yana nuna mana fa'idar wato shi imani ashe yakan zo tare da gasgata abinda Allah ya fara ne kuma shi imani yana nuna cewa kai ka yadda duk abinda Allah ya faɗa ka baya daga cikin zufan mumini a ce Allah ya faɗi wata magana kuma ka ji kana da da. ka dinga ganin to ai kai wannan hukuncin kana ganin da ba haka aka yi shi ba kana so a yi review ɗinsa to wannan baya daga cikin zufan masu imani al-imam ibn majah ya rawaito hadisi a cikin sunan ɗinsa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jundub ibn abdullah radiyallahu anhu yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fitiyanun hazawira mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fitiyanun muna matasa hazawiratun hazawir jam'i na hazwar ko hazzawar shine wato ah, 'yan bana sha bakwai kenan za a ce masu ji da tashan balaga muna matasa waɗanda ke ji da tashan balaga ya ce fata allamnan imana kabla an na ta'allama alƙur'an sai da muka fara koyan imani kafin mu fara koyan alƙur'ani wannan yake nuna mana shine yin imani yana gaba da koyan karatu kamar yadda anan muka ji ayata ce fa man ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wanda suka riga suka yi imani bayan sun yi imani sai aka saukar da wani sako sai suka san cewa daga Allah ne suka gaskata wannan sahabi yake cewa fa ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-qur'ana thumma ta'allamna al-qur'ana sannan mun koyi karatun al-qur'ani fazzadna bihi imanan sai muka ƙara imani zuciyar da ke da imani in an karanta mata Alƙur'ani sai ta ƙara imani hakanan sidna abdullahi Ɗan umar yake faɗa kamar yadda al-imamu al roto a cikin musadrak yake cewa abdullahi Ɗan umar ya ce laqad ishina burhatan min harina?" mun rayu a wani lokaci cikin rayuwarmu wa inna yi uta. al-imana quran wanda ya musulunta yanzu yanzu Allah yana bashi baiwar imani kafin Allah ya bashi nasibi a cikin ilimin al wa tanzilu suratu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace sai a sokar da sura ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yata'allamu halalaha wa haramaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya san abin da ke cikin ta na halal da haram kuma ya sanar shi da mutane wato ya sanar shi da waɗannan sabon musulunta din wa mimma a a yambagi an a an yi taɓa an yi taɓas fiha kama ta'allamu na antumul qur'an sai na da umar yake cewa daga cikin abin da ya kamata ku sani shine ku koyi alqur'ani irin yadda muke koyo ba irin yadda 'yan baya suke koya ba yace laqad ra'aytu rijalan yu'ta ahaduhum alquran fa yaqra'u ma baina fatihati ila khatimatihi ma yadri ma amruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi an yuqafa indahu minhu yanshuruhu nasara daqali yace daga baya da Abdullahi dan Umar sai na wayi gari na ga mutane suna rayuwa waɗancan da mutum ya iya sura ɗaya ko sura biyu ya ƙara imani yanzu kuma sai ga mutum ya iya alƙur'ani ga baki ɗaya ya haddace shi ya iya tilawarsa ya ce amma bai san halas ɗin shi ba bai san haram ɗin shi ba bai san komai game da ƙur'ani ba in ban da jajjera ƙur'ani kamar yadda ake jajjera bulalluka in za a yi gini wato ya iya aja kowace aya da kowane sumuni da kowane idigami da ikhfa'i da ikilabi ya iya aje su inda aka ce aje su amma baya aiki da qur'ani bai san ma'anar shi ba to wannan baya daga cikin ahlul qur'an bai daga cikin mazuwa alqur'ani mazuwa alqur'ani sune masu aiki da shi to haka Allah madaukin sarki yayi yabo ga masu imani waɗanda imanin su ya ba su dama suka amsa kiran Allah imaninsu kuma ya ba su wato kyakkyawar zuciya take amsa duk abin da Allah ya faɗa ko haka suke so ko ba haka suke so ba ko haka suka ga ya kamata a faɗa ko ba haka suka ga ya kamata ba da zarar an ce musu Allah ne ya ce sai suke sami ina wa ata'ana mun ji kuma mun bi Allah ke sarki ya ci gaba da cewa amal lazina fi wa amal lazina kafaru fa yaquluna maza a bi hadha masara. wa amma alladhina kafaru waɗanda ko suka kafirta fa yaquluna sai su dinga cewa ma za arada Allahu bi hadha masala wai wani irin misali ne mai Allah yake nufi da buga wannan misalin al-imamu yake cewa sune alladhina jahadu ayatin lahi wanda suke jayayya da ayoyin Allah wa ankaru ma arafu suka ƙaryata abinda suka san gaskiya ne wa sasaru ma alimu annahu haq suka ɓoye abinda suka san gaskiya ne yace wa zalika sifatul munafiqin wannan sifan munafikai ne da su da kafirai wa iyahum anallahu azza wa jalla wa man kana min nubara'ihim wa shuraka'ihim min al-mushrikina munafikai su ake nufi anan da Allah ya ce amma allazina kafaru mun ji a baya an sifanta su an ce dama kafirai ne su to da munafikai da ire-iren su cikin mushrikai na makka da kafiran madina yahudawa da sauran kafiran duniya gaba daya su ake nufi min ahlil kitabi wa ghairihim bi hadhihi al-ayat da su ake magana su ne su ake nufi da wa amma allazina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha su ne masu cewa me ake nufi da wannan misalin su ba su yadda ba wannan misalin is inappropriate bai dace ba to da su ake a nan waɗanda aka ce wato muhammad lazina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala Allah ka tsare mu daga ƙaryata ayoyinka Allah ya ce yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira yana batar da mutane da yawa da waɗannan misalan kuma ya shiryatar da mutane da yawa da irin waɗannan misalai kamar da Allah yake faɗa a wani waje faɗinsa cikin ya ayyuhal da yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru wal yastayqina allazina utul kitaba wa yazdada allazina amanu imanan wa la yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun wal yaqula allazina fi qulubihim maradun wal kafiruna madha arada Allahu bi hadha masara Allah ya ce mene kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu dunin rabbika illa hu Allah ya ce ma hiya illa dhikra lil bashar Allah anan yake cewa bayan da yace mun sanya masu gadin wuta mala'iku sai ya ce ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya masu gadin wuta ba sai mala'iku wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan da muka ce su nawa ne 19 ko su goma sha tara mala'ikun da ke gadin wuta Allah ya ce ba mu saka wannan adadin ba sai don ya zama abin jarabawa ga kafirai don su dinga kwashinin suna cewa to why 19 me yasa sha tara me yasa ba ashirin ba me yasa ba goma ba me yasa ba ɗari ba menene wisdom behind cewa su sha tara ne jarabawa ce Allah yake mana in kai mumini ne ka yadda da zaɓin Allah cewa Allah ya ga dama yasa sha tara kuma haka Allah ya yi ko ka san hikima ko baka san hikima ba haka Allah ya yi yayi kiza Allah ya ce wani yasta yakin allazina utul kitaba dan kuma yahuda wannan na madina da suke ta musu da alkur'ani su ƙara sakankancin su cewa qur'ani gaskiya ne domin a cikin Attaura akwai irin wannan ayat Allah ya ce wai zaran da zina amanu imana mu'mine kuma su ƙara imani wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna sannan ahlul kitabi da muminai ba za su kokwanto ba game da qur'ani wal yaqulu alladhina fi qulubihim marad masu ciwo a zuciya ka ji sunansu ya fito ko mun ji a baya an kira su da cewa ma fi qulubihim maradun to su wannan masu ciwo a zuciyar su din da munafikai da sauransu su kuma su dinga cewa kamar da suka ce anan Allah yake cewa suna cewa wa amman ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha mathala to haka a can ma wal yaqula allazina fi qulubihim maradun wal kafiruna ma za arada Allah bi hadha mathala kwabo da kwabo iri ne su ɗin ne dai su ɗin ake magana da su sai kuma Allah ya cike da irin yadda ya cike a nan da ya ce yudullu bihi kafira wa yahdi bihi kafira a mudassir ya ce yudullu Allah man yasha'u wa yahdi man yasha'u kazalika yudullu Allah man yasha'u wa yahdi man yasha'u yadda ka dinna haka Allah ke shirtar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama sannan ba wanda ya san adadin sojojin Allah sai shi sojojin Allah da mala'iku da sojoji na mutane da sauran halittu duka cikin sojojin Allah ne Da zama mun ji wannan a saboda haka Allah ya ce wa amman ladina kafaru fa kulu na maza a Allah bi hadha masala ibn kathir yake cewa yudillu bihi kasiran min al Allah yana batar da munafikai da yawa da irin waɗannan misalan wa hadi bihi kasiran min al mu'minin kuma yana shiryatar da mutane da yawa su imani fa yazidu haula'i balala su munafikai su ƙara su zurfi cikin bata ila balalatihim akan batar da suke da shi saboda mene li takdhibihim bima qad alimuhu haqqan yaqinan saboda sun ƙaryata abinda suka san gaskiya ne min al-masal alladhi darabahu Allah bima daraba lahu saboda misali da Allah ya buga musu wa annahu lamma daraba lahu lamma daraba lahu muwafiqun kuma sun san cewa abinda Allah ya buga na misalin ya dace da abinda Allah ya buga fadhalika idlalullahi ta'ala iyahu wannan shine faɗin Allah yudillu bihi kafira. wa yadi bihi kathira kuma min ahli al-iman wa tasdiq Allah yana shirkar da yawa daga cikin mu'minai masu gaskatawa fa yaziduhum hudan ila hudahum sai Allah ya kara musu shari'a akan shari'ar wa imanan ila imanihim ya kara musu imani akan imanin su li tasdiqihim bima qad alimuhu haqqan yaqinan saboda sun ci gaba da gasgata abinda suka sani na yaqin addini Allah ka samu cikin su annahu muwafiqun lima darabahu Allah lahu masala cewa abinda suka sani na halitta kuda ko sauro ya dace da abinda Allah ya buga misali ya dace da abinda Allah ya faɗa wa hadha yaziduhum hidayatan min Allah wannan sai ya kara musu shiriya zuwa ga Allah a ƙarshen Allah a ƙarshen aya Allah yake cewa wa ma yadullu bihi illa al-fasiqin babu wanda Allah yake shiryatar da yake batar da su ɗan cire marabin sai fasikan bayi alfasikin anan ana nufin a almunafikun su ake nufi da alfasikun fasikai anan su munafikan da ake nufi daga daga cikin sunansu akwai asufaha mun ji a baya daga cikin sunansu akwai alkafirun mun ji a baya daga cikin su akwai sunansu su yanzu kuma ga cikin sunansu kuma akwai alfasikuna fasikai menene ma'anan alfasiqun shine wato mutane waɗanda suka kwashe kayansu daga teburin Allah ga baki daya za mu zo insha Allah a gobe mu ji ƙarin bayani game da me ake nufi da fasikanci a cikin adabiyat na alqur'ani menene kuma abinda malamai suka faɗa game da shi saboda lokaci ya riga yayi mana halin da shi bari mu amsa wasu daga cikin tambayoyi kafin lokacin ya ƙarasa wannan yake cewa malam na tambaya duk wanda ya shirka ya tuba kafin ya rasu Allah zai yafe masa kafin ya rasu in ya tuba ga Allah sosai kuwa wanda ya shirka ya tuba Allah yana karban tuban wanda ya tuba kuma girman laifinsa cikin sahabban da ake ambato da damun sun yi shirka amma kuma sun tuba kuma Allah ya yafe musu amma wanda Allah bai yafe ma shine wanda ya mutu yana shirka kamar da Allah yake cewa mun shirki billahi faqad faqad iftara isman azima da irin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi suna nan da yake alqur'ani amma wanda ya tuba yana cikin man ya'mal su'an aw yadlim nafsa thumma yajid Allah ghafurur rahima wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma yayi makan shi zalunci sannan ya tuba zai samu Allah mai gafara haka nan fada Allah barkin sarki kuli ibadai da asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai ga baki daya Allah gafarta ma. wannan kuma yace ne hukuncin controlling haihuwa yara biyu kawai dan ina tsoron tarbiyyar su ranar mu mata wannan karatu da safi cewa ita tarbiyya dacewa a cikin ta ko rashin dacewa ta bai da alaka da yawan yaya ko karancin su wataƙila wanda ke faɗa wannan wajen su ashirin ne a gidansa a can garin kuma an mai tarbiyya yanzu kuma shi yana tsoron ba zai iya mai yaya sama da biyu tarbiyya ba kaga wannan mummunan tunani ne da mummunan zato da irin ɗabi'a da turawa suka riga suka yaudare mu da ita da kuma tunanin talauci shi ma kamar yadda nake gawa matan a ranar cewa idan mutum ya ce shi saboda yara hudu kawai zai iya haifa lazumin wannan filosofi ɗin kai haifi kowa saboda ai bai da tabbacin yara kuɗin zai iya samun kudin ci gaba da kula da su me yasa bai ce ba zan iya kula da kowa ba bari ka haifi kowa kawai ya aka ka iya cewa za ka haifan hudu waye sanar shi ka saboda ka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ya ku al'umma ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da ku da yau wannan shi ne abinda manzo Allah sallallahu faɗa Allah kuma a cikin ayoyi da yawa ya faɗi falala haihuwa ya faɗi cewa baiwa ce kyauta ce alheri ne idan duk baka san wannan sai ka bari amma dai wannan tsarin tura suka kawo ba ne tsari ba abin da ya kamata shi ne mutum ya haifi 'ya'ya kuma ya tashi ya kwazo ya nemi abin da zai musu tarbiyya ya ci da su akwai wanda yake da ɗaya kuma yana da kuɗin da ake ganin sun isa a tarbiyya amma kuma ɗan ya lalace akwai wanda yake da yaya kuma ashirin ko talatin ko bai kai wancan kuɗi ba kuma Allah ya shirya ta mai da su kaga a shafin bai da alaka da yawan ko karancin su idan kana ganin kai mutumin kirki ne ka kai ka kai matuƙa wajen iya tarbiyya Allah ya jarabta annabin Allah Nuhu da damar mara tarbiyya saboda rashin tarbiyyar yaya jarabawa ce daga Allah Allah ya ya jarabci annabi yaquba da ‘ya’yaye da suka dinga bashi wahala har suka nemi su kashe dan uwansu suka zo suka mai ƙarya shi baban suka ce ai inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata ina fa akalahu dhibu wa ma anta bimullahi lakunna sadiqin suka zo suka sake mishi ƙarya guda nawa suka ne sai an kirga kuma kaga ƴaƴan annabi saboda ka bai da alaka da yawa ko rashin yawa idan dai kai bature ne kwamarar ce ka je kai ta kwamarancin cinka amma dai a mutunci ba haka bane kuma duk wanda ya yi rayuwa ya sai tsayi bai da 'ya'ya ya ƙi haihuwa sai ya yi nadama ba ma za ka san amfanin su ba sai ka je lahira ka ga mutanen lahira duk suna ta jin alat ƴaƴansu na musu addu'a kai kuma ka ci shuru ka da wani fansho a duniya Allah ya kyauta ah, wannan ya ce so idan mutum yana wauke idan yan fashi ne suka kama shi kana shi sallah to yayi su kashe shi ko ko ya kyale su rabu da shi ya rayu wato yana cikin wani yanayi da wannan shine akwai hukuncin da ake cewa hakamul mukra wanda ake tirsa ta mishi al-imamu ibn taymiya na da littafi musamman akan shi yana nan a cikin littafin abin nan al-istiqama ko yana na cikin majmu'ul fatawa mujalladi na takwas din ba na manta ba to akwai hukunci kusa suka shafi al-ikrahu tirsasawa mutum kisan da aka tirsasawa mutum wani abu aka ce yayi in bai yi ba a kashe shi to akwai hukunce hukunce da suka shafi wannan idan abin kafirci ne na baki yana da yancin ya furta amma zuciyar tana nan da imani kamar yadda su wannan suka yi su su ibnu sumayya wato Ammaru dan yasir ha Allah yake cewa man kafara billahi ba'da imanihi walakin man ukriha ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man shara bil kufri sadra zance ne mai yawa kan aya idan mutum ya ga zai yi aiki da rukhsa kenan amma in ya so zai iya aiki da azima Yayi yi abin da ya kamata ya na tauhidi ko na sallah a kashe shi ya yi shahada wanda ya gaba zai iya ba zai iya haƙuri imanin shi na cikin zuciyarsa ya haƙuri don ya tsira da ransa in yi haka ya yi aiki da rangwamen da aka mishi misalin wanda aka ce in yana tafiya ya sha azumi in yi aiki da shan azumi ya aiki da rangwamen. in ya ga dama ya yi azumi ya yi aiki da wa'anta su mu khairun lakum ya ɗauki azima Allah ya tsare mu daga matsayata masu hana mutane sallah wannan ce mai hukuncin amfani da kuɗi wajen facilitating abu misali na je asibiti sai aka kawo Ah, wani mutum ne na fahimci tambayi yana so a yi mashi wani abu amma irin yanayin najeriya yadda abu haƙƙin ka ne amma kuma sai ka bada wani sai ka ɗan yi kifin za a yi maka sai ka bada ɗan wani cin hanci haka ko ɗan wani alheri ko ɗan wani ihsani ko yusammuna muna haka gairi asma'iha wai mai hukuncin haka hukuncin shine ƙara lalata ƙasa ne corruption ne sunan shi kenan amma mutum yana iya samun uzuri idan haƙƙinsa ya ga za a danne mai haƙƙinsa kuma babu yadda zai ya fitar da haƙƙinsa sai ya yi wannan corruption din shi ma ya shiga cikin almukrahu din can amma fa sunan shi kenan ba a canza wa suna sai dai kai zaka zama kana da uzuri a lokacin da ka zama zaka yi asara ka yi kwangila ka yi supply ka zuba duka kuɗin halama har da kuɗin wasu associates ɗinka kwangila nan ta ƙi a fitar maka da takardunka ko mutanen da suke wannan aiki abinda suke so kawai shine a ba su a dai ba su kawai kamar da duka sani ko yan Abuja ne yar mani daga kauye ne so in baka ba su ba za a yi asara babba ko kuma hala wannan asarar sai ka sai kai shiga fitina da abokan sana'arka idan ka ɗauko kanka wannan uzurin ka ce bari ka bayar alhalin a zuciyarka kai Allah ya isa ko a zuciyarka baka so to kana da uzuri a wurin Allah amma fa su abinda aka ba su su ne ba albarkar ofis ba ce an ba su kansa ce ta shiga wuta ya kamata mutane su san wannan ba daidai ba bane bata kasa ne shi ya kai mu duk inda muke dannan sannan ya ce additionally mai hukuncin sayan aiki sayan appointment shi ma duka dai kamar kun ba kamar kayanta mutum ne yana da qualifications da ya kamata a ba shi aiki ya yi interview ya yi aptitude ya yi komai kuma ya cancanta amma sai a hana shi saboda ba wanda ya san shi ba wanda ya kawo shi sai a ce sai ya biya dubu kaza wani lokaci har miliyan kaza wata rana muna wata rana a Lagos wani mutum ya taɓa nuna mun na gani a wayarsa aka yi mushi saƙo babban mutum ne muna zaune aka mai sako aka ce ku wani kalla ka gani aka ce in yana son in yana da candidate da yake sa appointment a wata babban ma'aikata cikin manyan ma'aikato ma'aikatocin kasar nan ya kawo candidate din amma za su biya miliyan shida yadda na ga wannan Allah ya sa na ga sunana Ali ya Aljanna wallahi tallahi a gaba na aka yi tatsin shigo aka nuna mu cewa ana bada aiki sai an biya amma naira miliyan shida irin wannan shi ya kamata a ce mutane da ake cewa investigative journalist su dinga uncovering suna nuna wa mutane ko an rage wannan corruption ba. to idan mutum ya ga cewa zai yi ba yadda ya iya amma dai sunan shi kenan ba a canza mai suna ba za a ce tun da ka shiga matsalar sunan shi halasta sunan shi dai kenan Allah ya kyauta wannan kuma ya ce wai mai matsayin zama da mata wadda ba ta karatun alkur'ani ba ta salolin nafila ko ba ta son zuwa makaranta ko an sa ta ba ta an yi an yi taƙi to hayan zai musulma ce to da kan yi ba da musulma da ya kuskure ba domin sallar nafila ba dole ba ne ba a zargin mutum kan abin da ba dole ba karatun alkur'ani falala ce in ba ta karanta ba ta yi asara wataƙila zama cikin gafalallu zuwa makaranta idan abin da ta koya na farilla ne shine dole idan ba na farilla bane ba dole bane abin da shawara ta shine ya sake yin aure a irin wanda take da wannan sai ya kara akai a bisa shawara ko ita kuma ne tuga mata da mata wa'azi da addu'a Allah ya shirye ta Allah ya shirye mu gaba daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله